Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai kilohas 1,530 a matsakaicin zango masu sauran mu kuma a jamhuriyar Nijar za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a normal dalar da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta a lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu are assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku yau talata 27 ga watan yuni na shekarar 2017 ladan ibrahim ayo ne daga nan birnin washington dc tare da grace alheri abdu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa grace abamu kanun labaran to ladan kotun kolin amurka ta ce za ta yi nazari a kan umarnin shugaba donald trump na takaitawa waɗansu ƙasashe shiga amurka to amma a halin yanzu za a iya yin aiki da waɗansu ɓangarorin wannan umarni Firayim Ministan Birtaniya Theresa May ta yi ƙoƙarin baiwa miliyoyin 'yan kasashen Turai da suke zama a ƙasar tabbacin cewa ba za a dagula rayuwarsu ba da ta iyalansu bayan Ingila ta fice daga ƙungiyar tarayyar Turai. kana ofishin kasafin kudin majalisar dokoki da ba shi da alaka da bambancin siyasa ya ce amurka miliyan 22 ne ba za su sami inshorar lafiya ba karkashin sabon tsarin kiwon lafiya na majalisar dattijan amurka to ma da lakanun labaran kenan a cikin shirin za ku yi cewa hukumar zaben najeriya ta sa ranar uku ga watan gobe a ranar tantance kiranyen da za ta yi ma wani sanata wannan rana ce za a sanar da a ina ma za a yi tantancewar kuma tsawon wani lokaci za a ɗauka kuma a wace rana ne za a yi. mu ma yau na je kotu na ja hukumar zaɓe zuwa kotu yau kuma na nuna cewa duk kawai ruba ne ƙarya ne kuma gwamnan kogi shi ya sa ke wannan haukan da ake yi kuma mutanen mu ba su suka sa hannu ba. To a biyo mu cikin shirin mu za a je cikakken rahoto? Ha kuma muna ɗauke da shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Tare da salama masu saurari barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Kotun kolin Amurka ta ce za ta yi nazari a kan umarnin shugaba Donald Trump na takaitawa waɗansu ƙasashe shiga Amurka. To amma a halin yanzu za a iya yin aiki da waɗansu ɓangarorin wannan umarni. waɗansu kotuna biyu sun dakatar da amfani da umarnin ɗaya a jihar hawaii ɗaya kuma a maryland kotunan ɗaukaka ƙara daban-daban sun goyi bayan hukuncin jihohin biyu ra'ayin kotun kolin amurkan dai ya saba hukuncin da kotuna suka yanke a baya kotun ta goyi bayan haramtawa matafiya daga ƙasashen libya da iran da somalia da syria da kuma yemen shiga amurka da kuma dakatar da shirin ba 'yan gudun hijira mafaka sai dai alkalan kotun sun ce ba za a haramta wa 'yan kasashen ƙetare da ke da dangantaka da zahiri da wani mutum ko kuma wata cibiya ba amurka su shiga ƙasar prime minister birtaniya theresa may ta yi ƙoƙarin baiwa miliyoyin 'yan kasashen turai da suke da zama a ƙasar tabbacin cewa ba za a dagula rayuwarsu ba da iyalansu ba bayan ingila ta fice daga cikin ƙungiyar tarayyar turai a shekara ta 2019 theresa may ta yi wanda ba 'yan asalin kasashen kungiyar tarayyar turai yancin zama a birtaniya kamar kowane bature da aka haifa a ingila da waɗanda aka haifa a scotland da kuma wales da kuma damar kula da lafiyarsu da ilmi da samun tallafi marasa galihu da kuma kuɗin fensho za a yi amfani da dokokin ƙasar birtaniya kan al'ummar kasashen ƙungiyar tarayyar turai ba tare da la'akari da dokokin kotunan ƙasashen turai ba a wani sako ta gabatar may ta faɗawa kimanin 'yan kasashen turai miliyan uku da dubu ɗari da ke zaune a birtaniya cewa muna so ku zauna ta ce burinta shine ta ba dukkan waɗanda suke zaune a birtaniya a halin wato yanzu tabbacin cewa ba za a ce su fice daga kasar ba lokacin da birtaniya za ta fice daga kungiyar tarayyar turan ofishin kasafin kuɗin majalisar dokoki da ba shi da alaka da bambancin siyasa ya ce amurka miliyan 22 ba za su sami inshorar lafiya ba ƙarƙashin tsarin kiwon lafiya na majalisar dattijan amurka da zai maye gurbin tsarin kiwon lafiyan talakawa da aka fi sani da obamacare ya rage adadin waɗanda ba za su sami inshorar ba ƙarƙashin tsarin majalisar wakilai da mutane miliyan ɗaya sai dai ba lallai ne wannan bayani ya sauya ra'ayin 'yan majalisa da suke shirin kada kuri'ar kin amincewa da tsarin inshorar na majalisar dattijai da zai maye gurbin wanda tsohon shugaban kasa ya samar da ake kira obama kiya ba shugaba donald trump ya bayyana 'yan jam'iyyar democrat da ke adawa da tsarin a matsayin 'yan hana ruwa gudu domin kin taimakawa 'yan jam'iyyar republican samar da tsarin da zai maye gurbin wanda aka kafa doka a kai karkashin shugabancin barack obama Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter jiya Litinin cewa 'yan jam'iyyar Democrat ba su da manufofi ko dabaru. Abin da suke yi kawai shine sa kafar angulu ga tsarin da kuma yin korafi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. shugaban ƙasar brazil michael tema ya ki sauka daga karagar mulki duk da yiwuwar fuskantar tuhuma bisa zargin cin hanci da rashawa da kuma durkushewar farin wato farin farin jininsa a idanun al'ummar ƙasar babu abin da zai warga zamu ba ni ba ba kuma ministoci na ba in ji tema yayin da yake sa hannu a kan wata doka jiya litinin inda ya bayyana cewa gwamnatinsa ba ta da wani shirin ko ta kwana na bacin rana wani ƙididdigan jin ra'ayin jama'a da aka gudanar ya nuna cewa goyon bayan da yake da shi ya yi ƙasa ainun zuwa kashi bakwai cikin ɗari al'ummar ƙasar brazil suna matuƙa adawa da zaftar kuɗin fensho da kuma waɗansu garan bawul yayin da ake ƙoƙarin fitar da ƙasar daga da tattalin arziki hawa kuma ana sa ran babban mai shigar da ƙara na ƙasar brazil ɗin zai tsaye da shawara yau talata kan ko za a tumi tema da laifin zarmiya da karɓar toshiya da hana doka aikinta da kuma zama memba wata ƙungiya mai alaƙa da miyagun laifuffuka. Daga ƙarshe an samu ƙonan na gawar ɗan jaridan da ya ɓace a jihar michoacan da ke yammacin ƙasar Mexico, abin da ya sa adadin 'yan jaridan da aka kashe a ƙasar bana kawai bakwai. An sace Salvador Adem, daraktan wata tashar talabijin a ƙasar 6 TV. a ranar 11 ga watan Mayu a birnin Nouvelle italiya da ke tazara kilomita 400 daga birnin Mexico. Jami'an jihar sun faɗa jiya Litinin cewa an samu gawar Adem da aka ƙona a tsakiyar watan Yuni. Ana kuma tantance ta, ta wato aka tantance ta ta hanyar gwajin kwayar halitta. An sace Adem ne bayan da aka fito da wani fitaccen ɗan jarida Javier Valdez. daga motarsa aka kashe shi a tsakar rana a kulikan jihar Sinaloa ta ƙasar Mexico. Kwamitin kare 'yan jarida mai shalkwata a birnin New York ya ce an kashe 'yan jarida 40 a Mexico bisa dalilan da aka tantance suna da alaƙa da ayyukansu tun daga shekara ta 1992. An kuma kashe waɗansu 50 a lokacin ƙarƙashin waɗansu yanayi da ba a tantance ba. labaran duniya ke nauka kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To madala yanzu ana iya cewa 'yan Najeriya sun fara farga kenan domin kuwa mutanen yankin jihar Kogi a Najeriya sun ƙudiri yin wa sanatansu Dina Milaya kiraye har kuma hukumar zaben kasar ta sa ranar tattance wannan kur'an yankin kamar yadda mai magana da yawan hukumar aliyu bello ya shaidawa nasir adamu kaya amma sanatan ya ce tuni ya dauki mataki abin da yake faruwa shine hukumar zaɓe ta kasa ta tsaye da ranar uku ga watan bakwai na mai zuwa kenan domin ta fito da tanade-tanaden da za a yi na gudanar da wannan tantancewa wannan rana ce za a sanar da a ina ma za a yi tantancewar kuma tsawon wani lokaci za a ɗauka kuma a wace rana ne za a yi wato aliyu abinda mutane za su so su tambaya shin irin wannan in ya faru mutane ne za su gudanar da wannan zaɓe da kansu ko kuma hukumar zaɓe za ta tura jami'anta ne su kula da irin wannan zaɓe na jin ra'ayin jama'a a kasa a rukunin farko wajen tantancewa hukumar zaɓe ce take gudanarwa da kanta tare da jami'anta kuma idan aka zo gudanar da ƙwarar kiranye din iya gwargwadon adadin mutanen da ake bukata idan kuma zaɓe za ta samar da waɗanda ake bukata don gudanar da wannan aikin a cikin ma'aikatanta shi kenan ba sai an bukaci waɗansu na waje ba idan ko har yawan waɗanda ake bukata don gudanar da wannan aiki din ya fi ƙarfin yadda kuma zaɓe za ta samar a ƙashin kanta to ana iya ɗaukan irin jami'an yi wa ƙasa hidima a gudanar da wannan aiki din abin da nake nufi a yanzu shin ba mutanen ne suka yi sajin hannu suka kawo muku sakamako da kansu ba to abin da yake faruwa shine takardu aka kawo in ka gan su za mu ce jikunkuna da dama wanda kowace takarda da ke dauke da sunan mutumin da aka ce shi din ne mu sai mun bincika mun tantance cewa shin shi din ne da gaske ta hanyar duba sunansa a cikin kundin masu jefa ƙuri'a na wannan mazaɓa ɗin kana in mun tantance mu gan shi mu duba shi ne kana daga baya kuma a fitar da sakamakon wannan tantancewar a ga cewa eh abin da aka faɗi din ya yi tasirin da za a iya zuwa a gudanar zaben shi kiran yaɗe. Misali yanzu kamar a mazaɓa mutum yana ganin bai yarda da wakilcin wani ɗan majalisa ba. Ya nuna kenan sai ya ci gaba da bin gida-gida yana sa mutane suna sa hannun ya gama tara abin da ya ga ya dace sai ya kawo muku. To wannan dama haka, doka ta tanadar a duk lokacin da aka sami wani wanda yake kan kujerar wakilci a majalisar tarayya ko a majalisar jiha lokacin da mazaɓarsa ta ga cewar ta kosa da irin jagoranci da yake mata ko wakilci da yake mata to haƙƙinta ne ta haɗa kanta ta kuma kawo kundin korafi ɗauke da sunannakin waɗanda suke so a cire musu shi to mu kuma sai mu tantance wannan a kuma je a yi ƙuri'ar kiranye ɗin daga baya idan ya tabbata abin da aka faɗi ɗin an taras mafi yawancin waɗanda suka eh, ba su son wakilcin nasa sun zarta rabin adadin mutanen da suke cikin wannan mazaɓa ɗin to eh, ƙuri'ar kiranyensa za ta tabbata kenan kenan sai a yi amfani da wannan sakamako kana a janye wakilcinsa. Shi ma Dino Milaya din Madina ta samu zaman zanta shi ma Dino Milaya din wakiliyarmu Madina Dauda ta samu daman zantawa da shi akan wannan batu kuma ta fara tambayansa ne. Shin yana sane da wannan mataki idan kuma ya sani shin me ake ciki yanzu? Eh, ina da labari na gani a talabijin amma har yanzu ni ban samu wani wasika ko kuma takarda daga hukumar zabe ba amma yau na je mu ma yau na je kotu na ja hukumar zabe zuwa kotu yau kuma na nuna cewa duk kawai ruba ne karya ne kuma gwamnan kogi shi ya sa ake wannan haukan da ake yi kuma mutanen mu ba su suka sa hannu ba zuwa kawai suka zauna sun samu rajistan inec sun samu mutanen sun sa suna mutane kuma sun sa signature da kan suka zauna suka sa mutane signature su ba na ne suka yi wannan ban ba kuma ƙarya ce kawai da aka hada kuma ba inda za ta ce kuma mun riga mun lura cewa ma akwai wanda ma ba su da rai sun riga sun mutu akwai sunansu a cikin wanda suke cewa wai suna kira cewa in koma gida kuma wannan duk ƙarya ne na gwamna gwamnan kogi kuma abin da yasa yake wannan dan ya ga ina kira gare shi ne cewa ya biya albashi wata goma sha bakwai bai biya ah, masu aiki albashinsu ba yan fensho sun fi shekara ɗaya ba biya fensho a kogi ba makarantun kogi gaba daya daga university zuwa polytechnic da college of education wata biyar suna kulle likitoci a kogi ba sa aiki ba a gyara sun surutu wanda sata ba abin da ake yi kuma yana son kowa ya shuru in kuma na riga na lashe kogi ba zan yarda ba dole zan goyi bayan talakawa nemi yancin su kwatun su yancin su kuma ni ba abin da ya dana ni da gwamnan ban da cewa kawai ya da albashin talakawa kuma ya gyara mana gari. Tun da baka samu wasiƙa daga hukumar zaɓe ba, me yasa ka kai su kotu? abin da ya faru je kotu ka'ida ya nuna cewa section 36 na constitution kashi na 36 na constitution na kasa ya nuna cewa duk abin da za a yi a yi fiya ya kamata a bani wannan petition din da suka rubuto da kuma list din da suka sani signature din nan sannan kuma an duba ni ma zan bari wa response kuma har yanzu ba mu samu wannan ba kuma na mun nuna musu cewa duk maganin karya ne kuma mun nemi kotu ta dakatar da maganin sai an tabbatar da wannan Ba ka da wata takarda a hannu na shaida cewa eh an kai wannan koke-koke ko takardan korafi zuwa hukumar zaɓe. Abin da an nuna a talabijin an nuna a rediyo kuma na ga cewa ita hukumar zaɓe ta fito ce sun karɓi wa'annan takardun da petition daga hannun ma'asadin da suka kawo saboda haka dole ba sai na jira ma sun sami sun takardar kuma ni ban samu ma Ban mu ce yanzu ba su nuna mun takarda ba amma mun zamu kai kara kotu don muna da hujja cewa wannan ba wai an yi dan Allah da annabi ne, kuma ba za bana ne suka yi ba ƙarya ce kawai aka hada kuma kowane ƙarya ma ai akwai ranar abin ɗinta kuma mun nuna cewa wannan kawai dai gwamna ne sa aka yi wannan cin To na gode kwarai distinguished. Na gode. Yau wato Allah ya bada kai lafiya. bane ba kushi da gaba ba alheri bane ba kudi bi laberiya irin haka inda ya kai su kudi bi congo irin haka inda ya kai su kudi bi sierra leone irin haka inda ya kai su kudi bi burundi irin haka inda ya kai To a biyo mu a cikin shirin zaɓe ko naɗi domin jin ƙarin bayani game da wannan batu. har yanzu dai ana tare da sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc yanzu kuma agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti goma sha biyar ga kuma shirinmu na gaba tsaka mai wuya jama'a ku da wannan lokaci mu da sado maliku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya ina fatar ana na ana ci gaba da morewa bukukuwan sallah To a shirinmu na makon gobe Allah ya kai mu za mu fara kawo muku muhawara tsakanin kungiyoyin arewacin Najeriya masu sabanin ra'ayi game da makomar Najeriya din musamman bayan wa'adin da ɗayan su ta yanka wa 'yan kabilar Ibo na su bar yankin kafin ran ɗaya ga watan Oktobar shekarar nan da muke ciki. Wanda bi ya ce a'a shi baya son Najeriya yana so ya kasar kansa a ba shi dama ya kasar kansa don mu zauna lafiya. Ya kamata a kira wani conference duk wani rajistar kungiyar arewa ta zo ta haɗa arewa house a zo a ce ga abin da muke so mu yi kowa ya zo ya sa hannu ba wai mutane kungiya guda goma sha uku ko guda goma sha biyar ko mutane uku ko mutane da su je su zo na arewa a su ce ga abin da suka yi ba duk girman kasuwar aba da kasuwar onitsha babu mutumin arewa ko rage guda ɗaya da yake da kanti a wajen nan dage da mutuwa idan mutumin arewa yi a kudancin najeriya ba sa ba da guri da za a iya binne mutum. Waye da Kanu? Matsalan maganar da Kanu ba da yan arewa ba ne. Matsalan shi da federal government ne. Lokacin da yaran na yake ta zagi yake ta cin mutuncin mutan arewa ka ji wani iba da yake zauna a arewacin Najeriya da ya fito ya ce yaran nan ba daidai yake ba. In October 1st ba su bar harewa ba, wasu suka je suka yi instigating crisis a ƙasar nan ba za a ce yan arewa suka tada jima ba. to sai a dakace zuwan wannan shiri. A yau kam a yau muke kammala jin martanin da shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jihar Adama a Najeriya wato Abdulrahman Abba Jimita yake mayarwa ga zarge-zargen da ake daɗi ana ta yi mishi na cewa shine yake saka gwamnan wannan jiha din cikin rikici saboda irin maganganun da yake na siyasa. zuwa yanzu mun saka mishi da dama daga cikin waɗannan maganganun inda kuma ya bayyana dalilan da ya sa su cikinsu har da wacce yi a kwanan baya inda yake cewa mutane adamawa a tiku abubakar za su fara baiwa ƙuri'a su 'yan abin ya tsaya zaben shugaban ƙasa ne allah ya kama sha tara kafin su dubi wani su bashi. Kowane ƙasa suna yi da nasu ne. Lokaci ya wuce ba za mu zauna muna bauta wa anguwa a kashe nama da mu a zo ana ba mu tsoro da fata lokaci ya wuce. Naka naka ne za mu tsaya a kan namu. Duk abin da zai faru ya faru in sama bai haɗu da ƙasa za mu bi turakin adama ba mu ɓoye ba To madalla. To eh, magana ta ƙarshe da zan sa maka ita wacce ta shafi jam'iyya ita ce ta kwana-kwanakin nan eh, ita ce inda kake cewa da turanci? Shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Adama kenan Alhaji Abraman Abaji Meta ke makokawa da yadda ake kalar da jihar wajen nada mukaman gwamnatin tarayya inda ya ce idan har gwamnatin tarayyan ba ta yi komai ba a kai to fa labudda za su fice daga jam'iyyar apc a yanzu kana nan kan wannan baka kan wannan magana din abin da ake magana shine ni a sani na a siyasa tun lokacin shagari idan aka kafa gwamnati idan wannan gwamnatin federal government jam'iyyanta ne take ci a jiha to tana kiran sunayen mutane wannan jiha su tura wanda za a ba minista wanda za a ba chairman na board wanda za a ba wa ambassado wanda za a ba wani appointment a parastatal ko a wani waje amma da aka zo wannan gwamnati adamawa dai muna cikin jihohin da suka zaɓi buhari gab da muka ba pdp a presidential election ya fi dubu ɗari amma da aka tashi naɗa appointment an naɗa sakataren gwamnatin tarayya ba tare da yawunmu ba mun san shi ɗan adamawa ne amma ya kamata daga yawunmu an naɗa minista ba tare da nyawun mu ba mun san shi dan adamawa ne ya kamata da a ce an tuntuɓe mu an naɗa ambasado ambasado ba mu yi APC da shi ba an naɗa ba mu san shi ba ba wai kuma ba mu san shi ba personally mun san shi amma ba mu yi APC da shi ba to wannan naɗe naɗe in dai har za mu ɗauki gara mu kai sa'an nan wajen raba nakiya a ce mu ba mu isa ba to wannan ai babu dama mu ci gaba da tafiya da wannan jam'iyya har yanzu ina kan bakana in dai wannan tafiyan za a yi babu gyara ni abdulrahman abba ba zan ji wannan tafiyan ba wanda kuma duk zai ji magana na ba zai bi wannan tafiyan ba. To eh, a ƙarshe abin da ke son tambayar ka Alhaji Abdulrahman kai ka taɓa burin ka tsaya wata takara ta siyasa ko kana da burin ka tsaya wata takara ta siyasa nan gaba? Ai coach na football baya shiga fili ya buga. Ni ban taɓa tunanin zan tsaya zaɓe ba. Na taɓa tsayawa ba wai ban taɓa ba. Na taɓa tsayawa ciyaman na local government namu. a sdp da nrc allah bai bani ba saboda hada-hadanta na zonai luzin zaɓe daga lokacin ban sake yanka fom in ce zan tsaya zaɓe ba dalilin fa'idin irin wa'annan yan adawan masu cewa allah ya kai mu eh, dubu biyu da goma sha tara ko allah ya sa in tsaya zaɓe su ci mutunci na ba za su samu wannan ba sai dai ina tabbatar maka duk mai tsayawa zaɓe a adamawa ya nasara yana so baya so sai ya haɗa da ni. Alhaji Abdulrahman Abba Jimita kenan shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jihar Adama yake fayyace matsayinsa kan maganganun da aka jima ana zargin sa kan su. To yanzu bari mu maishe ku ga kashi na ƙarshe na tattaunawa da Ibrahim Abdulaziz ya jagoranta tsakanin kwamishinan watsa labaran jihar ta Adamawa Alhaji Ahmed Sajo da rikakken dan siyasan jihar Alhaji Muhammad Ilyasu Gamawa. Amma ka san akwai 'yan Atiku, akwai 'yan bangaren Buhari Osibanjo, akwai kuma 'yan bangaren Wannan 'yan bangaren Buhari Osibanjo da kansu wallahi ƙarya suke yi. A'a to. Bangaren Buhari Osibanjo a garin da za a yi ba banci bai ciki, ni Muhammadu Gama ban ciki, Mutari Numan bai ciki, Tukur daga Faran bai ciki, ba wani memba na cfis da yake ciki wallahi karya ne wannan ba to kamar eh, akwai sauran kungiyoyi kuma wannan ba an yi ne saboda a je a yi wa yan su 419 kuma an yi musu an samu kuɗi to eh, na ga na sauki eh, magana hmm. gaskiyar magana shine yau a najeriya ko mutum ya yadda ko mutum kare yadda ubangiji allah haka ya hukunta general muhammadu buhari shine shugaban jam'iyyar apc na najeriya shine kuma shugaban kasar najeriya kuma shi mu ga mutanen adamawa shi ne ya kwato mana mu ya maida mana da mutuncin mu da mu don ubana da ya haife ne an kore shi ya gudu ya haura kamaru buhari ya dawo mana da mu da mutuncinmu don haka mu ba mu da canjin buhari a nan kuma a gwamnatance a nan adamawa mu mun ga abin da bindo ya yi hanyoyi kadai kalilan mun yi guda 129 a wannan watanni watanni guda 22 ko 23 wai abun muna godiya ga Allah ai tambaye ta ce yau eh. shine jagoran ma APC Adamawa shine kuma gwamnan ma APC Adamawa yanzu misali yau tunda shine jagora yau aka ce ga inda ya dosa tambayar ita ce da zan sake muka tambaye shine kan cewa yan Adamawa idan shekarar zaben shugaban kasa ya zo wani kusa dosa mu muna gaya maka cewa gaibu sai Allah ya sani a yanzu abin da nake gaya maka gabna muhammadu umaru jibrila bindo shine gabnan adamawa shine jagoran jam'iyyar apc a adamawa a nan muka tsaya a nan muke <laughs> to na gama ga dariya kuwai wace za ku yi hular za ku yi ko kuma bakar ko ko a wace ta ko kuma a za a yi ta zace ne idan shekadu mu eh. apc za mu yi apc za mu yi kuma maganar 2019 mu bar wa Allah sai lokacin da 2019 din ta zo batun kuma za ku fidda cewa ba za mu fidda duk wanda Allah ya fiddo mana da shi mun ga mutumin kirki ne za mu mara masa baya idan kuma shi wannan da yake ce yanzu ko muna so ko ba ma so ko jama'a suna so ko ba sa so in shine Allah ya fuddo da shi to dole ne mu mu sadu mu mara mishi baya APC za mu yi amma kai magana ai ka ce in mutumin kirki ne to mu a wurin mu mutumin kirki ne mutumin da yake talaka ai mutumin kirki to muna godiya to muna godiya to jaba gashi mun dauko gangara amma zan musu tambaya ɗaya kafin mu nadi tabu mai shirin na tsaka mai wuya gama bar in daga kafin jaga shi mai girma kwamishina shine ne cewa har yanzu dai ina fata kan cewa kun dan huce amma duk da haka wani shara ku ba da a rikicin siyasar adamawa da nan ne tushen rikicin siyasar najeriya rikicin siyasar adamawa ni ina bai mai gimna mai girma gwamna bindo umaru jibrila shawara shawaran da zan bashi ni duk mutumin da ya ga yana masa landan a cikin gwamnatinsa yana kawo cece kuce to ya gaggawan sallamansa kuma bari in gaya maka wallahi wallahi ba zan kama sunan mutum ba amma akwai wanda yake kusa da shi wanda yake kama masa wannan cikas wallahi tallahi ni ina ga muku ku rubuta ku aje ku ne yan boko in bin 2019 in bin do ya gabar shi yamma zai yi dan ya ce ma ba wanda ya cancance zama gamna a adama shi yake kusa da gamna dan haka wallahi tallahi ka rubuta wannan ka aje kai kwamishinan labaru Za ka ce Muhammadu Ilyasu gama Madugu yan adawa ya faɗi wannan magana dan dan akwai maganan da yayi Ya ce a yace Atiku yana so ya dan eh, ta ya zama gwamna eh. ce ba wanda yake gab da ya zama gwamna kamar sa to kaga anan akwai matsala eh, to to to ba da watakila sun sani ko ba sani ko kun san da wannan ko ba ku sani ba tukunna tunda ba mu mu jagoran mu shugaban mu gwamnan mu shine senator muhammad umaru Labindo. bindo muna godiya muna fata idan lokaci yayi watakila su muhammad ila su gama za su yi saka eto eh sakan zai yi wuya don kasan buhari da guguwar buhari ta zo kamar mun jagara ne aka sa a cikin kutabi ya yayo leda ya yayo kwalba ya yawo bawon masara har ya yawo can wanda za ta zo ta daure muku kafa ku rasa yadda za ku yi to don haka cancanta za mu duba to muna godiya kash mai sararo na san zaka su haɗura amma kashi lokaci amma yanzu kuma muna godiya ga su manyan baƙi da muka tattauna su da shi kansa mai girma kwamishinan yada labarai da tsare-tsare na jihar Adamawa comrade honorable malam alhaji ahmad sajo da shi kansa madugun yan adawa amma fa a jami'ar take mulki da amatun can ina nufin alhaji muhammad ilasu gamawa dukkanin ku muna godiya amma da su gabaki da sai shi kansa jagoran shirin aliyu musa sokoto ni naku ibrahim abdulaziz ke fatan za mu sake saduwa a wani shiri nan gaba. To gaishe ku malamai. To kamar da na ce a ranar cewa Allah ya kai mu za mu so mu jin muhawara kan makoman Najeriya bayan wa'adin da wasu kungiyoyin matasan Arewa suka yanka wa 'yan kabilar Ibo na cewa su tattara nasu ya nasu su bar yankin kafin watan Oktoba nan mai zuwa. Sau nawa mutanen kudancin Najeriya suka ce Fulani su bar yankinsu. me yasa ba ku fito kun ce ba ku yarda da aka ce fulani su bayan su in suna so su tafi a yi referendum su tafi amma ba wai mun arewa mu fito mu ce an ba su lokaci kaza ba ina so ka fito yanzu ka ce sun yi kuskure akan declaration din na Kaduna wanda kuka yi to muna fata za a dakaci zuwan wannan shiri to muna godiya ga mu na adamawa alhaji ahmed sajo da alhaji iliya iliyasu gama da har da shi alhaji abdulrahman abu jimeta da kuma musamman wakilinmu ibrahim abdulaziz da ya shirya kuma ya ɗauko mu tattauna ɗin ya aiko mana ita a madadin dukkan su ne aliyu mustapha sakwata nan washington a huta lafiya to ma da gaida aliyu da tawagarsa kafin mu karkare ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice. kotun kolin amurka ta ce za ta yi nazari akan umarnin shugaba donald trump na takaitawa waɗansu ƙasashe shiga amurka to amma a halin yanzu za a iya yin aiki da waɗansu ɓangarorin wannan umarni waɗansu kotuna biyu sun dakatar da amfani da umarnin ɗaya a jihar hawaii ɗaya kuma a maryland kotunan ɗaukar ƙara daban-daban kuma sun goyi bayan hukuncin jihohin biyu ra'ayoyin kotun kolin amurka dai ya saba hukuncin da kotunan suka yanke a baya kotun ta goyi bayan haramtawa matafiya daga kasashen libya da iran da somalia da syria da kuma yemen shiga amurka da kuma dakatar da shirin ba 'yan gudun hijira mafaka ofishin kasafin kuɗin majalisar dokoki da ba shi da alaƙa da bambancin siyasa ya ce amurkawa miliyan 22 ba za su sami inshorar lafiya ba ƙarƙashin sabon tsarin kiwon lafiya na majalisar dattijan amurka da zai maye gurbin tsarin kiwon lafiyan talakawa da aka fi sani da obamacare ya rage adadin waɗanda ba za su sami inshora ba ƙarƙashin tsarin majalisar wakilai da mutane miliyan ɗaya sai dai ba lallai ne wannan bayani ya sauya ra'ayin 'yan majalisa da suke shirin kaɗa kuri'ar ƙin amincewa da tsarin inshora na majalisar dattijai da zai maye gurbin wanda tsohon shugaban ƙasar ya samar da ake kira obamacare ba. firaministan minister Birtaniya Theresa May ta yi ƙoƙarin baiwa miliyoyin 'yan ƙasashen Turai da suke da zama a ƙasar tabbacin cewa ba za a dagula rayuwarsu da ta iyalansu ba bayan Ingila ta fice daga cikin ƙungiyar tarayyar Turai. To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin halin yanzu da yake muna ɗan sauran ɗan dakikoki bari mu mika gaisuwa ta musamman ga waɗannan mutanen. watan babangida ahmed na babban kanta ofishin gwamnan jihar niger da hussein ahmed tsohon shugaban hukumar tattara kudin shiga da garba aliyu mukaddashin kwamishinan 'yan sanda a lagos da takwaransa magaji ahmed mataimakin kwamishinan a cote sai isa su ma'aikatan ilimi da mudi su tsohon jami'in kiyaye haɗura da ibrahim musa tsohon sanata a zonsi sai mutari zakari na bankin manoma da ke sokoto yanzu amadun kwa da kowa nan sashen hausa musamman grace alheri abdul da ta gabatarwa sai Chubahiro Jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu John ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin.